الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأنا cikin addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ina gode wa allah subhanahu wa ta'ala mai yi da ayi mai tsarawa kafin mai tsarawa ya tunanin tsara abin da zai tsara ya gabatar a wajen mutane da ya haɗa mu a wannan yammaci na kwanaki na ƙarshen watan sha'aban a wannan wuri mai tarin alkhairi sannan kuma ya haɗa mu da iyayenmu mata waɗanda su ne jigo na rayuwar al'umma su ne kashin baya na tawaga ta kwamba ta al'umma waɗanda idan sun gyaru al'umma ga baki ɗaya bi izinillah sun gyaru idan aka samu ɗaya daga cikinsu ta yi wani gun to ta'adi babba aka yi wa al'umma ba ita kanta ba al'umma ce aka taɓa saɓanin ɗa namiji to muna gode wa allah subhanahu wata'ala da ya haɗa mu da mu a sheikh a doktor abubakar muhammad sani wanda yake alam ne min alamin umma amma abinda hausawa suke cewa giji shamake ce shi yasa ba a sani ba ba a gano ba allah subhanahu wa ta'ala ya nufa ya amsa mana bayan 'yan uwa sun yi fama da abubuwan da yake tare da shi na lakcoci wallahi da ayyuka ya daure ya amsa ya zo zai ba da gudunmawa ga iyaye na mata wanda ko da buku ce ba na san harshe na halin faɗi tashinku a garin birnin kudu yana faɗa doktora abubakar sani abinda halin ku faɗi tashinku yake faɗa Dr. abubakar sani maza sun rinjaye ka a game da ɓangaren mu a birnin kudu yau kai ne wancan masallaci kana ba su darasi yau kai ne wancan majalisi kana ba su darasi yau kai ne wancan guri kana ba su darasi har ma akwai wasu ma da ka keɓe kake ba su ilimi na musamman tsagwaro su maza amma mu mata ba mu da rabu sai dai abin da muka ji a kafofin yaɗa labarai don haka ko da kwaɗa a baka ba don nasan kuna faɗa faɗi tashin ku yana nuna to yau allah ya nufa zai mana nasiha gashi ya amsa kira akan abin da ya shafi abin da muka tunkaro na watan ramadan hukunce-hukuncen da suke damfara da wannan musamman a bangaren kuku iyaye na mata da kuma wasu abubuwa waɗanda za su amfane ku su amfane mu su amfani zuriya wanda kuke tare da su kuke faman tarbiyyarsu su ne ƙananan yara a gida ina roƙon allah subhanahu ta'ala ya kimsa masa ya kare shi da fahimta da kuma isar da wannan saƙo yadda ba ku kaɗai ba wasu ma a wasu garuruwan ko wasu ƙasashe ya kasance sun amfana kamar yadda duk inda ya je ana maganar gudunmuwa da ke bayarwa a sunna tv a koda ajiya ko in ce rana alhamis akwai mutumin da muna tare da shi yake ajiya ma an yi wannan maganar ina amfana da karatunka da kaza da kaza don haka ina roƙon allah subhanahu ta'ala ya ba shi dama ya kimsa masa abubuwan da zai faɗa makon abubuwa ne waɗanda za shiga zuci a aiki da su da mu da ku gabaki ɗaya ya yar uwa son barki da malam amma kafin barki ki sani ke kanwa ce ko ke ya ce ko ke mahaifiya ce ko ke mata ce to ɗaya daga cikin waɗanda ake kiransu maza a duniya don haka in kin ji wannan amana ce ki rike ki gyara kanki ki gyara kanki in kin yi abin da zai ki bata ɗaya daga cikin waɗannan da lissafa za ki cutar da su da farko sannan kuma da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا مسلمي يا يم ماتا لمك تارو أولا مسلاتي من المركة أولا أنقوى mai albarka a wannan gari namu mai albarka ne mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, lallai wajibi a kanmu mu yaba wa allah mu jinjina masa mi godiya gare shi bisa ni'imomin da ya mana manya-manya ni'imar musulunci ni'imar damuwa da mai da hankali da addininsa ni'imar sha'awa da kwaɗayi da jan hankalin mutane akan abi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaminmu dan uwanmu dr rabi'u yahaya a cikin gabatarwar da ya yanzu ya faɗi abubuwa a wanda zan iya cewa duk da ne wannan tsakaninmu ne da shi ba sai na shigar da ku a ciki ba amma dan wuce abin da ya kamata ya ce misali a kaina aboki ne a bali ne malamin ba ni ba kuma alhamdulillahi amfani da ake da shi ba kaɗan ba ce shi ma abin da ya faɗi a kaina na cewa giji shamaki shi ma haka ne yawwa to amma alhamdulillahi walhamdulillah walhamdulillah muna godiya ga allah subhanahu ta'ala wanda ya haɗa zukatanmu kuma muna fata allah maɗaukaki ya ƙara tabbatar da mu akan haka tare da dukkan ɗan uwa musulmi a kuma da kuka haɗu a wannan masallaci a wannan lokaci zan fara da muku addu'a ina roƙon allah mai girma da ɗaukaka ya sa muku albarka baki ɗayanku ku Allah ya amfani ku duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da imani a zuciyar kowace ɗaya daga cikinku Allah ya ba ta zaman lafiya da mijinta da iyayenta da abokan zamanta ko kishiya da ake cewa ko abokiyar zama Allah ya haɗa zukata a zauna lafiya ba tare da damuwa da tashin hankali ba ya'ya da allah ya baku muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu albarka allah ya sa ku ga abin alheri dangane da su abin alheri a halayensu abin alheri a aƙidarsu abin alheri a addininsu allah ya kaɗe musu kowane irin sharri da zai ɓata muku rai allah ya taimake ku akan yi musu tarbiyya ina roƙon allah maɗaukaki duk waɗannan fuskoki da suke kallon mu Allah ya haɗa mu aljanna baki ɗaya dukkan al'ummar musulmi kuma sawa'un wanda suke sauraron mu da wanda ma ba sa nan ɗin baki ɗaya kamar da malam ya ambata abin da za mu tattauna nasiha ce na farko kafin mu shiga abin da ya shafi ramadan jan hankali ga magari cewa yayar uwa musulma ki gode wa allah da ya sa ki musulma wata matar tana can ba musulma ba ce ba ta da tunani irin naki abin da kika mai da hankali a kansa ba ruwanta da shi allah ya hore miki kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kin yadda da ita a zuci kin faɗe ta da ki, kina aiki da abin da take karantarwa wannan wajibinki ki gode wa Allah wajibi ki gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya baki lafiyar da kike takawa da kafar ki je inda kike so wata tana can a kwance a asibiti sai a juya nan a kwantar can a tayar nan ba za ta iya komai da kanta ba wata tana can ba ta da ido kina kallo ke ku koda a cikin dare ne har kin tashi kin zo masallaci kina sauraron lacca wata tana ta fama allah subhanahu wa ta'ala ya hore mata ɗa yau ta yi aure shekara da shekaru ba ta haihu ba ke kuma allah ya baki 'ya'ya ga sunan da yawa har kin rasa yadda zaki ki su wata tana can gurguwa ce ba ta da kafa wata ba ta ji allah ya baki ji allah ya baki kafa Allah ya baki baki kina magana wata bebiya ce to wajibinki ki gode wa Allah duk a rayuwar dan adam babu abin da zai mai da shi abin da zai mai da shi ya kuma taimaka masa wajen ni'imomi su kara ɓuɓɓugowa daga Allah subhanahu wa ta'ala a zazzago su a kansa irin godiyar ni'imar Allah duk wanda baya gode wa ni'imar Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗauke masa ni'ima a rasa ta manzanmu sallallahu alaihi wasallama da ya fi kowa tausayi a cikin ɗan adam yana ba mu labari cewa ya leƙa an nuna masa wutar jahannama sai ce sai ya ga mafi yawa daga cikin 'yan wuta mata ne la ilaha illallah sai aka tambaye shi ya rasulullahi menene dalilin haka sai ce saboda mata yukaffirna al'ashira suna butulcewa rayuwar su tsakaninsu da mazajensu ba sa zama da mazansu zaman alheri ba su da godiyar allah mazansu za su yi ƙoƙari su yi fafutuka su je su nemo su kawo musu amma ba sa godewa su kullum sai kalmomi ni ban gamsu ba ni ba na son irin wannan sai ka je ka sake wannan bai mun ba wannan sababin yana cikin sabubban da ko in ce shine wanda manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa a matsayin dalilin da ya sa mata da yawa za su shiga wuta ashe ya kamata mu gode wa Allah akan ni'imominsa duk wanda ba ta so ta shiga cikin wutan nan to ya zama ta fita daban wajen yabo ga Allah da gode masa akan ni'imomin da ya mana sannan kuma a gode wa mazaje irin abin da suke yi wani ba shi da aikin da yake yi wani abin da yake samu a aikin nasa bai kai ya iya yin komai da komai ba amma yana kokari tallafa can da bashi nan karɓo can kamo can ka ce sai ƙarshen wata sai ƙarshen shekara sai da wannan ka ɗauki waccan akuya a sayar wasu da haka rayuwa take gudana duk kun fi ni sanin wannan to a irin wannan halin da ake zama na rufin asiri lalle mu rika gode wa mazajenmu annabin allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana la yashkuru allah man la nas duk mutumin da baya gode wa mutane akan abin da suka yi masa na baiwa da wata ni'ima to allah ba ba zai gode masa ba ma'ana ba zai gode wa allah ba ma domin allah na yi masa ni'imomi iri iri tunda bai saba dan adam ma dan uwansa da yake kusa da shi yana ganin sa ba gaibi ba bai saba ya ce masa to na gode Allah saka da alheri ba to ashe kuwa Allah ma duk ni'imomin da yake wa bawa sai ka ga ba wannan ba zai gode ba muna roƙon Allah madaukaki ya sa mu cikin masu godiya Allah fa ya gaya mana la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in har kuka gode to zan ƙara muku shi yasa malamai suka tabbatar mana cewa kamar da Allah maɗauke faɗi a wannan aya duk mutumin da yake so ni'ima ta ɗore masa ta ci gaba da zuwa ta ci gaba da zuwa to ya gode wa Allah in ka gode sai ka ga ƙari amma in ba ka godewa sai Allah ya rika cirewa kamar yadda zunubi ke hana a samu arziki to haka rashin godiya yana sa a rasa arziki idan mutum baya godiyar Allah to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hana shi kamar yadda kuma in yana sako. to sai a hana shi ni'ima kamar yadda Allah su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labari innal mar'a la yuhramu ar-rizqa li dhanbin yusibuhu shi mutum akan hana shi arziki yakan shiga mummunan talauci saboda wani zunubi da yake aikatawa don haka in kin san abin da kike aikatawa tsakaninki da ubangiji ki yi tunani in na san abin da nake aikatawa tsakanina da ubangiji in yi tunani mu yi tunani baki ɗayanmu mu yi wa kanmu hisabi mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu bar abin da baya so duk abin da yake sa Allah ya fushi mu nisance shi zinace zinace ne maza su nemi maza mata su nemi mata rashin tarbiyyar 'ya'ya rashin girmama iyaye butulci irin wannan kalle-kallen banza lalacewar lamari duk waɗannan abubuwa suna daga cikin sabubban da suke sawo mana talaucin nan da kuka ga ya kama mu ya yi mana ƙuƙin ya durƙusar da mu mun rasa abin da dami yanzu a cikinmu akwai gidajen da la'alla maimakon a ci abinci sau uku wani gun sau biyu ake ci wani gidan sau ɗaya wani gidan ma mai gidan ya rasa yadda zai riƙe shi ya bar wa matar ita ce za ta sanya da za ta yi ga 'ya'ya wanda ba su san an samu ba ba su san babu ba sai dai su buɗe baki babu a bani kaza umma ina kaza amma ka yi bayani ko ki yi bayanin yau fa baba bai kawo ba duk ba zai fahimta ba waɗannan suna nan tare da mu to idan muna son mu fita daga wannan mummunan hali na tsabar talausi to mu koma wa allah maɗaukaki mu daina saba masa duk abin da baya so mu daina shi fa allah ruwan nan da kuke gani shine ke sauko da shi in ya fushi yanzu ya dakatar da ruwan sama shi na sai mu zauna kwanan nan kuna ji abin da aka fara ambata an fara tsorata da aka yi kamar kwana goma ba a samu ruwa ba bayan ku damuna kamata a ce tsakiyar ta ake yanzu ko ba haka ba wannan ba abin tsoro ba ne to idan ba a daina saban allah ba allah subhanahu wa ta'ala sai ya janye ruwansa dama an je an ɗauki iri an tona ƙasa an turbuɗe shi an rufe ya tsuro. in allah ya so ya janye ruwan nan sai iri nan duk ya banyan nan sai ta ƙone sai a zama cikin tashin hankali in ba a yi noma ba ba a samu abin da za a ci ba yaya za a yi an shiga bala'i to wannan bala'in yana ƙaruwa gwargwadon saɓan da muke wa allah in muka shirya da allah muka karɓu a fadarsa muka zauna lafiya da shi to in sha Allahu ta'ala sai ya sare mana al'amuran mu sai ki ga damuna ta yi kyau sai ki ga Allah subhanahu ta'ala ya hore miki da sai ya baki ikon tarbiyar sa. miji sai sa Allah madauke sa masa albarka a cikin abin da zai kawo dan kadan idan ya kawo sai ya albarka sai ku ga ya ishe ku a dafa kadan a ci da yawa wannan ba albarka ba ce a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga irin wannan abun da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'ujizozin sa ruwan alwala kawai in aka ana tafiya wata rana an rasa abin da za a yi alwala annabi sallallahu alaihi ya samu ruwa kaɗan yana ɗiba sai kawai ruwa ke bubbugowa daga jiki yatsunsa sallallahu alaihi wasallama sai da kowa ya sha ya ƙoshi ya yi alwala aka yi sallah kuma aka tafi menene wannan mu'ujiza ce albarka ce albarka ta annabawa irin wannan ana ganin ta da ido mu'ujiza in ba ta annabawa ba ba lalle a ganta ba in Allah ya samu yawa albashin mijinki albarka sai ki ga ya sayo miki ya zo da shi ya baki kuɗi kaɗan na cefa ne kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa albarka da zai ishe ki duk abin da kike so sai ya yi da shi don haka kullum mu koma zuwa ga Allah kafin wannan wata da zai shigo mana don Allah kowace daga cikinmu ta dage ta tabbatar da cewa ta kyautata halayenta ta kyautata alaƙarta da mijinta amma kafin wannan ta kyautata alaƙarta da Allah kyautata alaƙa da Allah ta yaya tauhidi ya tabbata ya zama ke mata ce mai tauhidi mai yadda da Allah mai dogaro da Allah kin amince da Allah mai ya same ki Allah ina za ki je gun abin da Allah zai yadda da shi daga ina kike daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yadda da shi in wani mummunan abu ya same ki ki yadda daga Allah ne kuma in za ki kai kara ki kai wa Allah kar ki kai wa kowa kara kar a ganki a gidan boka kar a gan kar a ganki a gidan dan duba kar ki je a yi miki surkulle a zana ƙasa don a cuci wata ta hanyar ki wannan duk yana ruguza tauhidi duk matar da take so ta zauna da Allah lafiya a nan duniya kuma ta haɗu da shi lafiya ta shiga aljanna har ta ga Allah subhanahu wa ta'ala to wallahi ta nisanci boka ta nisanci duk abin da yake da alaka da boka da tana da iko ta manta hanyar gidansa to wannan shine wajibin abin da kamata ta yi a ce ga gidan boka to baki ma san inda hanyar gidan take ba amma duk matar da take zuwa Allah subhanahu wa ta'ala fa tsinuwa ce babbai dora a kanta manzon mu sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa duk mutumin da ya je gurin boka ko ɗan duba kuma ya gaya masa wani abu kuma ya gaskata wannan abun to ya kafirta da abin da aka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me aka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani zaki yadda ki ce kin kafircewa alqur'ani boka bai yadda da alqur'ani ba da ya yadda da alqur'ani da bai saba wa ya yayi da'awar abin da wanda ya saukar da alkur'ani ya sani ba Allah shi kaɗai shi ya san gaibi Allah shi kaɗai shi ya san gaibi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah Allah ne yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kace babu wanda a cikin mutanen da ko halittun da suke cikin sammai da ƙasa babu wanda ya san gaibi sai Allah don haka duk wanda zai ce ya san wace ce ta ƙulla miki sharri ya san wace ce ta yi miki baki ya san wace ce ta sa auren ya rabu da mijinki ya san wane ne ya yi miki sihiri ya san waye ya sa ɗanki ya lalace ya balbalce ya zama ɗan kwaya ya san waye ya sa ɗanki ya rasa aiki ya san wane ne ya kaza ya kaza to kaya masa ƙarya yake yi babu wanda ya san wannan banda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya sani kuma kar a je gun kowa irin waɗannan mutane da za su lalata miki imani su raba ki da Allah su raba ki da hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su kai ki inda za ki halaka idan mutum ya zama halinsa kenan ko mace ta zama halinta kenan yau daga abu kaza ya faru bata san ta yi haƙuri ba ta buɗe ƙofar gida sawa'un an nemi izinin miji ba a nema ba a kama hanya a je boka to lalacewa ta zo mata kuma za ku ga duk matar da take irin wannan da Allah a saurara ba za ku same ta da natsuwa ba in dai tana zuwa gun boka akwai wani abu da Allah ke mata sai ya zare mata natsuwa a rayuwarta natsuwa haka da kwanciyar hankali kullum idan ta ji wani abu sai ta dauka da ita ake sai ta firgita tsawa idan za ta faɗo sai ta ji kamar sakamakon laifin da ta je ta yi ne Allah ya aiko mata za a halaka ta idan ta ji wani motsi sai ta firgita yanzu to ina natsuwa a wanda yake cikin irin wannan hali to babu mai samun natsuwa a zuciyarsa irin wanda ya zauna da dokokin Allah lafiya Allah maɗaukaki yana ba da zaman lafiya yana ba da kwanciyar hankali ko da a ƙasa ne idan Allah zamci tauhidi allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun lalle waɗanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imanin nasu da shirka ba to waɗannan suna da zaman lafiya da natsuwa da security da kwanciyar hankali da aminci duk abin da zai tayar musu hankali allah na kaɗe shi idan abin tsoron ma ta ji sai ku ko gigar ba za ta yi ba sai dai ta waye ga bayan an gama ta kalla menene ya faru saboda me allah ya bata natsuwa amma in mutum yana rabuwa da allah yana bin hanyoyin da suka saba wa na allah yana bin bokaye yana bin 'yan duba yana bin masu yin tsafi a kulla wannan a cuci wannan a kulla wannan a cuci wancan to duk mai yin wannan allah zai hana masa natsuwa to wannan ko al'umma ce ko mutum ne shi kadai a ɗaiɗaikunsa idan har ya zama ya nisanci shirka allah subhanahu ta'ala zai shi natsuwa a zuciya muna roƙon allah ya ba mu natsuwa a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama abin da yake gaya mana shine duk mutumin da ya je gun boka ko ɗan duba to sai ya yi sallah ta kwana arba'in allah ba zai karba ba kwana arba'in za ki yi sallah allah bai karba ba ko da ke bari rika cewa za ta yi sallah don sha allah ba ta nan wurin ina kyautata zaton duk wanda suke kallon mu a wurin nan masu sauraro masu wanda suka zo wannan lecture insha allah babu wanda take zuwa gumboka wannan shine kyautata zatona in akwai ku daga yau ta tuba ta daina ya Allah muna roƙonka ka gafarta mata ka hana ta tafiya duk abin da zai sa ta yi tunanin ta je ya Allah ka kawo abin da zai hana ta zuwa don haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ta je gun boka ta yadda da shi ko ma kai ta je kawai to za ta yi sallah kwana arba'in Allah ba zai karba ba malamai suka ce ba ana nufin in ta yi sallah kwana arba'in nan kuma sai ta kwana arba'in tana ramawa sallolin kwana arba'in din ba babu ramuko ladan ne aka kwace aka hana ta ba sallah ce misali in kika yi azahar yau ko in ta yi azahar yau ta yi la'asar yau ta yi magariba ta yi isha ta yi asuba da in an jima in gari ya abin lokacin asuba ya yi in jiya ta je Gumboka to ba za ta ce bayan kwana arba'in ta fara rama waɗannan salloli ba a'a babu ba kya ramawa amma kuma sallar ba ce ba kuma ladan ba za a baki ba in aka zo ran tashin alkiyama za a lissafa ayyukan bayi dama manzan Allah sallallahu ya gaya mana abinda za a fara lissafi ko a fara hisabi a kansa shine mai sallah cikin haƙoƙin da suke tsakanin bawa da ubangiji a cikin abin da ke kuma tsakanin bawa da bawa ma'ana dan adam da dan adam abin da ake fara hisabi a kansa shine jini <clears throat> wannan ya kashe wannan wannan ya ji ma wannan rauni to sai an gama da wannan sannan sai a zo kan wasu abubuwa ne kamar da malamai suka yi taufiki tsakanin waɗannan hadisai da suka zo a wannan babi don haka in kin zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala farkon abin da za a fara tambaya shine sallah ta cika kuma amma dama kafin nan tauhidi fa sai an same shi yawwa sai an samu tauhidi in babu tauhidi ana wasu abubuwan daban ko ana shirka ana bauta wani abu wanda ba Allah ba to shi shikenan gaba ɗaya ma zancen hisabi babu fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ko zancen wato a yi mizani a auna aikin ya yi kyau ko bai kyau ba yana da nauyi ba shi da nauyi yana da yawa ba shi da yawa duk ba a zo kan wannan ba sai idan ya tabbata tauhidi yana nan Allah maɗaukaki ya tabbatar mana da tauhidi ashe kenan idan aka bincika aka ga sallah bata cika ba saboda ba wai dan ba a yi ta ba an yi ta amma ladan an kwace saboda an lalata tauhidi an je gun boka to ba ki da wani abu da za ki ɗauko ko ba ta da wani abu wannan mata da za ta ɗauko ta sa a madadin wannan sallah ta kwana arba'in ta yi hasarar ta kenan in allah ya sa tana da nafilfili masu yawa to sai a ɗauko waɗannan nafilfili su cike waɗannan wuraren farilla allah maɗauki taimake mu don haka ina jan hankalinku kafin kowane haƙƙi don girman Allah a gyara tauhidi a kula da tauhidin nan la ilaha illallah wannan babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah kar ki bari wani ya zo ya lalata maki tauhidi duk wanda zai baki shawara ki je bin boka ki tashi shi ki yadda ba duk wanda zai sa ki girmama wani dan adam wani dan adam kowaye ki ɗauke shi a matsayin Allah yanzu ga shi nan kiraye kiraye da'awoyi da'awoyi iri-iri ana yin su suna nan a bayan ƙasa duk wata tafiya da ba ta hanyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama za ku ga wani mutumi ake ginawa akan wannan tafiyar haka ne ko ba haka bane duk tafiyar da ta saba da ta annabi ina nufin ku bi ƙungiyoyin musulunci gaba ɗaya da muke da su a duniyar nan yanzu za ku ga duk wadda ba akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama take ba to wani mutum take bautawa la'alla wani zai ce a ah, ba bauta ba ce to dawo kasan mu ce e ɗin girmama shi ake yi a bashi matsayin da ba nasa ba ko dai a ce masa wani babban waliyi ne bayan ba mu da tabbaci ko a ce masa ma ya fi annabi akwai masu faɗin wannan ko a tsallake ma a ce ai wane ma kawai allah ne hmm? mutum ya wayi gari allah ya halice shi ya buɗe bakinsa da safe a kawo masa koko da ƙosai ya karya a kawo ɗumame ya ci ya wanke hannunsa ya yi gyatsa ƙila ma ya ce alhamdulillahi ya manta lillahi ɗin nan da ya faɗa ba shi ba ne allah mahalicci ne da ya san mai ƙasa amma sai ya zo ya shigo gari yana cewa mutane shi ma yau ya zama allah shi ma allah ne shi ma allah wannan bala'in da allah maɗaukake jarrabu mutane a wannan zamanin da shi wajibin ki baiwar Allah ki tsaftace kanki daga dukkan abin da ke da alaka da irin wannan ki yadda da Allah shi kadai ne ya cancanta bauta masa duk wanda ba Allah ba to ba Allah bane duk wanda ba Allah ba bai halitta sammai da ƙasa ba duk wanda ba Allah ba bai halicci dan adam ba duk wanda ba Allah ba baya zubo da ruwan sama duk wanda ba Allah ba baya gafarta zunubai duk wanda ba Allah ba baya shigar da mutum aljanna baya shigar da shi wuta mun yadda da wannan ko ba mu yadda ba to duk wanda ke da'awar wannan ko ya ce yana da wani lakani yana da wani abu ya zama Allah zai gafarta wa mutane to wannan tantagaryar mutumin da ya bar addinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a rabu da waɗannan hanyoyi ku kama hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku so Allah ku so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a so ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam a so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan wanda Allah ya ce a so su a so su wanda Allah ya ce a kisu a kisu da haka sai mutum ya zauna lafiya a nemi sanin alkur'ani a nemi sanin tafsirinsa a nemi sanin hadithan manzon Allah sallallahu alaihi a karanta su a gun malamai a san me Allah ya ce me manzon Allah sallallahu alaihi ya ce waɗannan abubuwan su kaɗai za a tambaye mu ranar tashin alkiyama duk mutumin da ya zo ran tashin alkiyama gaban Allah ana tambayar sa ne akan waye wa da'a tun daga nan duniya tambayoyi nawa ake mana in mutum ya mutu tambayoyin nan guda uku da za a mana a kabari ai ban manta da su ba mun san su mai aiki mai ce tambayar farko man rabbuka ko wa ma dinuka wa man nabiyuka to kowace a cikin ku ta yi tattalin wannan amsar ta santa ta yadda da ita ta yi aiki da ita tun kafin ran da za ta mutu idan mutum ya mutu mala'iku za su zo guda biyu ana binne ki a kabari daga masu kai kabari sun juyo kina jin takun takalmar mutanen da suke fitowa daga makabarta wanda ya mutu yana ji takun kafa taf daf daf har a fita sannan sai mala'iku guda biyu ya zo a hadisi ingantacce sunansu munkar da nakir shine bahaushe yake cewa wala kiri ba wani abu mai suna wala kiri Eh, munkar ne wa nakir shine aka cire munkar aka ce wa nakir kuma aka cire nunu sai zama lamun sai aka ce wa kiri ba wa kiri bane eh an mala'iku ne guda biyu ɗaya sunansa munkar ɗaya sunansa nakir wawun din da aka kawo ma'ana yana cewa ne munkar da kuma nakir mun gane da aka ku cire lafazin wa kiri daga bakin ku ba wani abu mai suna wa kiri mala'iku guda biyun nan za su zo sai su zaunar da ke zama a cikin kabari a ce kai bawan Allah tashi sai ka zauna sai ki zauna sai a yi miki wannan tambayoyi man rabbuki wane ne ubangijinki za ki ce shehu wane za ki ce alhaji wane wa za a ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah wa ma dinuki menene addininki me za ki ce za ki faɗi sunan wani abu wata hanya hanyar kaza ɗariƙar malam wane da malam wane Allah ba ruwansa da wannan abin da zai ce mai dini mai al-islam addini na shine musulunci sai kuma a tambaye ka wa man nabiyuki a tambaye ki wa man wane ne annabin-ki wa za ki ce malam wane ko waliyi wane annabi bayan manzan Allah sallallahu babu wani annabi tun nan da annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar wannan duniya Allah ya karɓe shi to babu kuma wani annabi a bayansa don haka in an tambaye ki wane ne annabin ki sai ki ce nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi na shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama to in kin faɗi wannan kin ci nasara amma idan mutum a duniyan nan bai yi aiki da wannan marrabbukan ba malamai sun ce marrabbuka nan abinda ake nufi da rabbu ana nufin ilahu duk inda aka faɗi rabbu ba tare da an faɗi ilahu ba to yana ɗaukar ma'anar ilahu ma'ana ana nufin wane ne abin wanda ya halicce ka kuma wane ne abin bautarka wanda kake bautawa wanda kake wa sallah wanda kake rantsuwa da sunansa wanda kake wa azumi wanda kake wa aikin haji wanda kake masa duk nau'o'in bauta in an tambaye ki wane ne saki cewa Allah subhanahu wa to idan a duniya baki yi tauhidi ba in aka zo tambayan nan in wannan mala'iku suka tambaye ki ko in suka tambayi mutum man rabbuki sai mutum ya ce ha ha ha bai san me zai ce ba bata san me za ta ce ba saboda me a duniyan nan bata bi wannan ka'idar aikin ba bata bauta wa Allah ba bata yi tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bi hanyarsa ba kuma sannan bata dauki addinin musulunci a matsayin addini ba sai dai da suna ta ce eh mu musulmi ne amma ba a san musulunci ba ba iya sallah ba ba iya zakka ba iya komai ba kai fal da jahilci kamar buhu buhu a rika sayarwa amma sai alfahari to wanda yake da wannan ran da aka yi masa wannan tambaya ba zai iya bada amsa ba in an tambaye shi menene labarin wannan mutumin da ya zo muku sai sai ha ha ha na ji mutane suna faɗin wani abu sai ni ma na faɗa ban fahimci komai ba na ji ana cewa la ilaha illallah na faɗa muhammadu rasulullahi na faɗa amma ban san ma'anar ba ban san cewa la ilaha illallah ma'anarta shine ba a bauta wa kowa sai allah ba don haka sai nake haɗa allah da wani a wajen bauta shikenan sai azaba bai san haƙƙin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama a kansa ya ɗauko wani malami ko wanda ya yi wa ƙarya ko ya ce masa wali ko ya ce jikan annabi ne ya girmama shi ma sama da annabi ko a ce wannan ahlul baiti ne to kuma sai su ma a girmama su sama da annabi annabi sallallahu alaihi ba shine shugaban ahlul baiti ba to shi ya fi kowa cancantar a girmama shi saboda kowa wajibi a girmama ahlul baitin a girmama sahabbai amma annabi sama yake da kowa a cikin su in aka ce ga addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi a rubuce to wajibin kowa wannan abin shi zai bi ne zai dauke shi addini to duk wanda bai dauki addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin addinin sa ba in an tambaye shi ma zai ce shi manzon ma bai san shi ba zai ce ya ji dai ana labarin wani mutumi shi ya faɗa kamar da mutane suke faɗa amma bai san shi ba kuma bai san me ya faɗa ba ba shi da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ina jan hankalinku ya 'yan uwana wannan maganar da muke yi muna yin ta ne a yanzu da muke da rai faɗakarwa ce tsoratarwa ce jan hankali ne tun kina da ranki yanzu kada ki ji tsoron wani ɗan adam a duniya banda Allah kada ki ji tsoron aljani banda Allah Allah shi kadai za a ji tsoro da ɗan adam da aljan da kowaye kar ki ji tsoronsa Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ba ɗan adam bane ba aljani bane ba mala'ika bane shi mahalicin kowa ne shi mahalicin komai ne to shi kadai za ki ji tsoro ki tabbatar da cewa kada wani ya tilasta miki ki yi abin da ba shi da asali a addinin musulunci banda abin da Allah ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallama da shi don haka ki gyara hanyar tafiyar ki kabari ki yadda da Allah ki yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ki haƙura da hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ishe ki da wannan za a shiga aljanna babu dan adam din da zai shiga aljanna sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya aiko mana man yuti'ir rasula faqad ata Allah haka Allah ya ce mana duk wanda ya da'a ga manzon to yayi da'a ga Allah duk kowa wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala to duk wanda ya juya baya to Allah madaukaki bai aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a matsayin mai kiyayewa ko mai kula gare shi ba dan haka a mai da hankali shine kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa wa in tuti'uhu tabi in kuka yi da'a gare shi za ku shirya da haka ya baiwar Allah in kina son shirya a cikin ku akwai da ba ta son shirya akwai za ta iya daga hannu duk muna son shirya to wallahi shirya tana hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata hanya ko ta sunan malam waye ko waye ki kyale ta ki bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai zo babu mai shiga aljanna sai ya kwankwasa kofa an buɗe masa ya shiga sannan kowa ya shiga a duniya ko ka cancanta ko kin cancanta shiga aljanna wallahi ba za ki riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba babu kuma wani mutumi ko jikan annabi ko wane ne da zai yi wata wata kwana a ya sa ki a aljihu ya shigar da ke babu wannan duk wanda ya ga miki wannan kika yadda ƙarya ya yi miki kuma an yaudare ki ba mai wannan sai Allah shine mai shigar da wanda ya so aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban mai ceto ran tashin alkiyama yana ceto zai ceto da izinin Allah Allah zai bashi izini Allah ne kuma zai zaɓi mutanen da za a ceta din ya ce a cece su ba wai wani ne da ƙarfin sa ba ko da ke ko ce yana da ƙarfin alaƙa da Allah ko bauta ko menene ba annabi ba ba komai ba ya zo ya ce zai shigar da wani aljanna saboda wai alfarmarsa shi babu mai wannan alfarmar banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa yana roƙon Allah ne subhanahu wata'ala kun san dai tarihi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari na abin da zai faru ranar tashin alkiyama idan mutane suka taho Allah zai tsaye da mu baki ɗaya maza da mata a tsaye da mu a matso da rana kimanin mul guda kwakwalwa tana ta farfasa a shekara dubbai a haka wuni guda ne wuri a wurin allah shekara dubu ne ku duba ku yanzu za ki iya ɗora ƙafarki a kan garwashin wuta ki minti ɗaya sakon ɗaya mutum ba zai iya ba to idan muka tsaya ran tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai bar mu mu rasa inda za mu sa kanmu kowa gumin da ke fita daga jikinsa wani ma ya kawo masa wuyansa a rasa abin da za a yi shine sai a ce a je a tambayi annabawa su zo su roƙi ubangiji sai a tafi gun annabi adam annabi adam ya ce a'a ni ban isa ba Allah ya sa ni a aljanna ya ce kada in ci wata bishiya ɗan itacenta ya ce kada in ci amma sai dan ya zo ya min abin da ya min na yau da ru na ci wannan abu Allah ya fito da ni daga aljanna aka dawo da ni duniya ai kun san wannan kissar Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa annabi Adam a gidan aljanna yake aljanna dai wannan ga kayan daɗin da ba sai an dafa ba a aljanna ba a dafa komai ba girki ba murhu ba hayaki ba bala'i ba wuta ba komai duk abin da kike so kawai sai dai ki yabo ki ci daɗi kaɗai in tunaninki ya zo akan kina sha'awar wani abu sai kawai ki gan shi Allah ya kawo miki wani irin gata ne wannan sai aka sa annabi adam da matarsa amma aka ce kada su ci wannan ga wata bishiya can kwaya ɗaya aka ce wannan banda ita duk abin da ake cikin nan ku ci sai shaidan ya laɓaɓo sai ce wai kai adam ka kusan dalilin da ya sa Allah ya ce karka ci waccan bishiyar ai ya san idan ka ci to za ku zama mala'iku ko kuma ba za ku mutu ba don haka ba za ku mutu ba in kun ci wannan dan isan kuna cin wannan isan shikenan sai ku zama dawwamammu ba za ku fita daga wannan gidan ba haka shi dan ya gaya masa ya ce ai dabarar kenan da aka gaya maka don haka in kana so ka zauna a wannan gun a matsayin mala'ika ko kuma a matsayin wanda zai dawwama a cikin wannan jin daɗin to ka je kawai ka ci kayanka shikenan sai annabi adam sai ya yaudaru sai ya je tsinki wannan yar ice ya ci matarsa ma ta ci suna cin wannan abu da suna da sutura in suna tsaye da junansu ba mai ganin tsiraicin wani daga cin wannan ɗan itace shi kenan annabi adam yana duba haka sai ga tsiraicinsa hawa tana duba ta ga tsirecinta shi yana ganin nata tana ganin nasa daga ranar dan adam ya zama da tsirara shikenan kuma aka sako su wannan bayan kasar wannan kasar da muke kai yanzu Allah ya sako su to shi kuma abincin nan kasar gashi nan ko da bishiyar ce to ba tsinka kawai za ka yi wani ba sai ba tsinka kawai za ka yi ka ci ba wani za a tsinka a ci amma wani kuma sai an dafa sai ka jira ka je ka tona ƙasa ka sa hatsi ka jira shi kaga ba zancen gaggawa an ci baya ko ba a ci ba sai an jira hatsi ya fito sai ka yi noma sai ka yi sassabe sai ka yi shuka ka gyara gona ka yi huda ka yi abin nan shuka an yi yabanya ta fito an yi firi an ƙara an yi noma na biyu da sauransu an gyara wannan an gyara wannan sannan a zo a yi girbi a ɗauko dami dami a kira mai casa don allah wannan wahala da muke sha a shekara guda kafin mu ci abinci kun fahimce ta ko ba ku fahimce ba to sakamakonta duk wancan abin da ya faru ne daga annabi adam annabi adam sai ce a ni ban isa ba ga abin da na yi don haka ku kyale ni ku je wurin wani ku je gun annabi nuhu sai a zo gun annabi nuhu jama'a duk a ɗunguma a tambayi annabi nuhu ya annabin allah kai fa annabin allah ne kai ne kuma manzo na farko manzo na farko wanda aka turo a matsayin manzo manzo dama ana turo shi ne zuwa ga kafirai annabi kuma zuwa ga muminai yawwa to ya zo sai yake cewa a'a ni ma ban isa ba na yi addu'a an halaka duniya na kasa haƙuri don haka ku je aka ce a zogon annabi ibrahim aka zogon annabi ibrahim ya ce shi ma bai isa ba aka zogon annabi musa ya ce bai isa ba annabi isa ya ce bai isa ba ce ku je gun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ya ce eh ni ne da wannan aikin haƙƙina ne to ku duba shi ɗin da yake haƙƙinsa ne ba zuwa ya yi kwashi al'ummar ya ce ku zo kawai a bude muku aljanna ku shiga ba haka yi zuwa ya yi karkashin al'arshi ya roƙi ubangiji addu'ar ma da zai yi a yi hisabi a ranar bai santa ba sai da Allah ya koya masa ya ce kaza da kaza za ka ce kaza da kaza za ka ce irin kalmomin da za a yabi Allah da su ya daga hannu ya roƙi Allah ya Allah ya Allah ya faɗi wannan abun sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai umarni a zo a fara hisabi ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kenan to don haka dama wannan na gangaro cikin wannan magana ne don magana akan cewa babu wanda zai tsira wallahi in ba ta hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka ki aje duk wata hanya ki komo hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar sunna kar ki ji kunya a ce miki ahlus sunna na'am ke ce ahlus sunna mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mai yin abin da ba daidai ba yana bin hanyar wani mutumi baya jin kunyar ya ce yana bin hanyar wani mutumi dan mai mai bin sunna zai ji kunyar cewa shi mai bin sunna ne don haka babu kunya la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai da'a ga Allah a masa ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu karantarwarsa da haka za a shiga aljanna duk hanyar da wani zai miki ko wata za ta kawo miki ta wata dabara ki kyale ta a tsaya da tauhidi muna fata Allah maɗaukaki ya taimake mu akan tsaye da tauhidin nan da kuma bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya shafi nukta ta biyu da zan magana a kai kafin in je kan maganar azumi yan uwana mata iyaye na mata Allah maɗaukaki ya ba ku amana ‘ya'yan nan da ya hore muku kuna rungume da su suna kuka sai kashi ku wanke sai fitsari a zuba ruwa ko a wanke wannan 'ya'yan suna da haƙƙi a kan ku lalle ku musu tarbiyya lalle a musu mai tarbiyya tarbiyya ta uwa a kan ɗanta wajibi ne da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ma uwar tarbiyya ba ita ce a ta faɗa ba don me za ka yi kaza a yi duka a yi zagi ba wannan ba ne ko a tsinewa yaro in ya yi laifi ba shine tarbiyya ba tarbiyya dama asalin kalmar tarbiyya abinda ake nufi da ita shine haɓaka ci gaba ƙaruwa wannan kuwa yana faruwa ne idan an bi abutun yana ƙarami ana bibiyarsa ana bibiyarsa har ya girma shine ma'ana tarbiyya kamar yadda ya banya tana ƙarama in an shuka ta fito za a riƙa binta in filawa ce a gida ba harkar noman damina ne. ai zaki ta bata ruwa zaki ta bata ruwa in ciyayi suna nema su zagaye ta su hana ta haɓaka sai ki kau da ita haka ake ko ba haka ake ba mai gona idan an yi ruwa ya yi shukarsa ya banya ta fito ya je ya yi firi kullum idan ya je gonarsa yana dubawa idan akwai wasu 'yan tsirrai marasa kunya haka da sukan fito a jikin hatsinsa yakan tsitsige su ya tone su ya kuma nome su haka ne ko ba haka ba wannan yana taimakawa wannan abin da ya shuka ya haɓaka ya girma to ɗanki da allah ya baki kar ki nuna ba kya sansa sa kar kuma ki shagwaba shi kar ki azabtar da shi amma ki so shi ki sa shi a hanya ki nusar da shi ki ilmantar da shi ki ƙaunace shi ki tarbiyyantar da shi ki nuna masa abin da yake daidai abin da ba daidai ba kuma ki nuna masa shi ma ba daidai ba ne don ya daina duka ba tarbiya ba ce zagi ba tarbiya ba ce la'ana ba tarbiya ba ce tarbiya ita ce a nuna wa yaro abin da zai yi abin da ya kamata a kowane lokaci in yana son wani abu a yi masa in yana ƙin wani abu a daina sai idan an san zai amfane shi akwai hanyoyi da dama da malamai suka rubuce rubuce a kan wannan hanya babba dai shine ɗanki karki bar wa titi shi akwai mutane da yawa suna haihuwar 'ya'ya amma sai su su wa titi yana fara tafiya ina abokansa suna waje ke ba ki san ki zauna da shi ba wai daga yada miki ki kai fita can waje ku je ku wasa da yara a can a wajen nan da wagun wasa da yara zai ɗauko wani halin da har girmansa sai kin zub da hawaye baki sani ba don haka ke ya kamata ki koya masa ga abin da za ka yi ki koya masa ambatan Allah subhanahu wata'ala zai ci abinci ki koya masa ya wanke hannu hannun dama ya sa hannun dama ya fara ci da shi ya zama da shi zai ci abinci in ya sa kuma ya dago zai sa a bakinsa ya ce bismillah a koya masa wannan a koya masa Allahu akbar a koya masa salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba iya yi ba ne. in kika faɗi kika mutu yaron nan ya iya wannan abu sai kiga cewa ya zama abin alfahari kuma kin sauke nauyinki ya zama mutumin kirki amma idan baki koya masa wannan ba ya zama a titi zai ɗauka to a titi fa babu la ilaha illallah sai idan an yi sa'a an yi karo da ɗan gidan la ilaha illallah a titi babu koyarwa ta mai kyau babu bismillah sai a shari'a sai zagi sai kalle-kalle musamman a lokacin da muke ciki yanzu yaro bai fahimci ya san me ake cewa al'auran mace ba amma za ki ga yara marasa kirki za su zaunar da shi a rika nuna masa fina-finai da na batsa a ciki da na tambaye ɗaya da abubuwan da bai kamata a ce musulmi ya sa idansa ba ya kamata ku mai da hankali don allah ku taimakawa wannan al'ummar kai kafin ku taimakawa al'umma ku taimakawa kanku in kina son ki kai matsayin da ba za ki zub da hawaye a wannan duniyar cewa ɗanki gashi nan an kawo shi ya lalace ba ya je ya yi sata ya haura wannan gida ya kashe wane ya ci mutuncin wane ya lalata yarinya a wuri kaza ya yi kaza ya yi kaza ba kya son wannan to ki sa shi tun yanzu tun daga shekara farkon lokacin da ya fara shan nonon nan ba ma shekara ba ki fara nuna masa me ya kamata in ya tashi da ke da mahaifinsa ana tarbiyyantar da shi to za a samu abin alfahari Allah maɗaukaki abin da ya gaya mana shine ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum Nara wa quduha an-nas wal hijaratu alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana gaya mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanne daga cikin ku mai kiwo ne kamar wanda za a bashi kiwo na dabbobi a ce ya tafi ya kiwon su ya dawo za a biya shi kuɗi to haka kuna da lada a gun Allah ya ajiye muku a lahira ku kiwon ƴaƴanku ku sa su a hanya in ba ku sa su a hanya ba to sakamakon akwai wanda tun anan nan duniya ake gani akwai abubuwa biyu ana ganin sakamakon su tun anan duniya rashin biyayya ga iyaye duk mutumin da ya zauna yana wulakanta iyayensa to a nan duniya sai Allah ya nuna masa ɗansa da zai masa shi ma rashin biyayya hakanan duk a duniya wanda ya yi zina da 'yar wani to ita ma ko shi ma Allah zai ba shi ɗaya da za a yi da ita ba dan wancan ɗin ita ce ta wani abu da ta cancanci wannan ukuba ba ba a'a dan a jefa masa bakin ciki irin yadda ya jefa uban wancan yarinya a bakin ciki mun fahimci waɗannan don haka duk abin da baka so a yi maka kar kai ma wani a taimaka a gyara 'ya'yan nan a gyara musu tunani a kyautata wato halayensu abin da ya shafi watan ramadan yana da muhimmanci dukkan mu mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ya kawo mu lokacin wannan wata magabatanmu sukan roƙi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya isar da su watan ramadana tun watan na saura wata shida ya zo wata shida ku duba ku ga waɗanda suka san garɗin ibada a ramadan ɗaga hannu suke ya Allah ka sa ina da rai a cikin masu shiga ramadan ya Allah ka sa ina da rai lokacin da ramadan zai zo ya Allah ka bani taufiki in yi ibada sahabbai da tabi'ai abin da suke kenan in kuma watan ya mutu aka shiga shawwal to za su yi ta addu'a ya Allah ibadan nan da muka a wannan wata ya Allah ka karbe ta ya Allah ka karbi abin da muka yi a ramadan sai sun yi wata shida suna roƙon Allah Allah ka karbi ibadan mu a watan ramadan kun ga ashe kenan wannan wata wata ne mai alfarma da ya kamata mu yi alfahari mu ji daɗin yana zuwa wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana yin azumi a ciki azumin nan ibada ce babba wadda ya gaya mana a cikin alkur'ani ya ayyu allazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta shi akan al'ummomin da suka zo gabaninku la'allakum ko kwa samu la'alla yana daga cikin lafuzza da a ƙur'ani a hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan amfani da su a gano ta'alili dalilin hukunci a gano hikima Allah maɗauki ya gaya mana daga cikin hikimomin azumi a wannan wata na ramadan to akwai samun takawa in mutum yana son ya samu takawa to ya azumin wata ramadan haka Allah maɗauke gaya mana la'allakun tattaqun ko kuwa samu tsoron Allah ku samu bin dokokinsa takawa kuma dama abin da ake nufi da ita shine da'ar Allah subhanahu wa ta'ala cikin komai da komai da sa rai da ƙaunar da fatan a samu ladansa kuma sannan tsoron Allah ɗin nan da bin dokokinsa a yi masa bisa haske daga gare shi kamar yadda talq ibn habibin ya fassara wannan kuma sannan mutum ya nesanci saɓan Allah daga haske daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya zama cewa a ya yana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya tsare shi wato daga dukkan abubuwan da ba daidai ba Allah maɗauke ba mu tsoronsa daga cikin hikimomin azumi har yanzu akwai tarbiyyar ɗan adam da ya saba da hannuwa daga wani abu wata guda zami ko kwana talatin ko ashirin da tara a cikin kwana talatin nan ko ashirin da tara ba za mu ci abinci da rana ba yanzu idan da ba azumi ake ba haka kawai sai ki ce ba azumi kike ba daga karyawa ba za ki ci komai ba sai dare ai ku kwanaki kaɗan za ki ga kin galabaita amma da yake wannan ibada sai kuma akwai niyya mai kyau sai ki ga za a yi suhur amma za a yi awa goma sha biyu ba a ci abinci ba ko sha uku sai kuma bayan nan sai a ci abinci amma sai ku ga wani maki ba yake haka ne ko ba haka ba yau saboda me wannan ibada ce ta musamman to tana koya mana wani abu malamai suna cewa dama watan ramadan makaranta ce makaranta ce da za ta koya mana sabo da barin abin da zuciyarmu take so idan ka saba da barin abinci ka saba da barin sha'awarka mace tana ta tare da mijinta ba dama a haɗu namiji yana tare da matarsa ba dama a haɗu da rana an hana wannan sun daure sun yi hakuri. to idan aka yi wata guda ana cikin wannan wannan zai koya maka tarbiyyar lokacin da ka shiga halin da baka tare da iyalinka lokacin da kika shiga halin da baka tare da mijinki za ki iya jurewa ki haƙuri tarbiyya ce wannan ko ba tarbiyya ba idan mutum yana shan misali wani abu da ya misali yanzu mai shan taba kun ga ai yana da wani abu da ake ce mai addiction ko addiction shine sabo ya kama ka abu ya kama ka ka rasa yadda za ka yi karbi da shi za ku ga wani har ana ce musu chain smoker chain smoker shine yana kashe wannan ya kunna wata ya kashe wannan ya kunna wata a rana ɗaya sai ya kashe kwali uku irin waɗannan mutanen idan watan azumi ya zo ai suna shan wahala to wannan wahalar da suke sha idan suka yi haƙuri da ita ku duba kuma saboda tsoron Allah wani mai shan tabar yana tsoron Allah ba zai ɓuya a ɗaki ya je ya sha tabar ya fito ba dama shi yasa Allah maɗaukaki ko da ke zan zo kan wannan hadisin a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi ke ba mu labari cewa dan adam in yi aiki ana ninka masa ne ladan a bashi ladan abu goma ai muna cewa idan mutum man ja'a Allah mu gaya mana cikin alkur'ani man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha duk mutumin da ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya to yana da kwatankwacinsa guda goma ai sau da yawa muna ji ana cewa duk aikin da kai yi za a ninka maka a baka lada goma ko me ma'anar lada riga ce gida ne menene lada to abinda Allah mulki ke nufi a wannan ayar man ja'a bil hasanati duk wanda yazo da wani kyakkyawan aiki aiki aka ce in kika yi azumin nafila in kika yi sallar nafila in kika ba da sadaka to duk wanda ya wannan lahu ashru amthaliha za a bashi kwatankwacin wannan aikin sau goma ba wai lada ne goma ba a'a ladan da za a bai wannan aikin yanzu idan kika ba da sadaka aka kai wani gida na mabukata kika kai kwano ɗaya na abinci ko na gero ko na dawa da Allah ku samu kunun yin buɗe baki gobe za a samu lada ba mu san irin ladan da Allah zai baki ba in Allah ya kaddara zai baki abin da muke cewa ladan ya zama guda ɗari ne to tunda Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to anan kenan za a baki lada goma ɗari sau goma mun fahimci wannan kun ga nawa kenan dubu yawa don haka ba abin wai in kike komai guda ɗaya za a baki lada goma ba wai aka ke nufi ba a'a duk ladan da wannan aikin ya cancanta to ana ninka miki shine sau goma to da annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan yace akwai kuma aikin da in mutum yayi ana ninka shi sau ɗari bakwai duk aikin da yake na taimakawa addinin Allah ne fi sabilillahi fi ila'i kalimatillahi ta'ala to shi lissafinsa daga ɗari bakwai ake farawa ba wanda zai je jihadi ladansa ya fara daga goma ba wanda zai gina makaranta da niyyar ya taimakawa wa mutane a ilmantar da su da wa'azi da ilmantarwa dinnan duk aikinsa daga 700 ake fara lissafa shi ina ma masu wa'azi sun san wannan ladan da yawa mutane ban fahimci wannan ba duk abin da yake fi sabilillahi to daga 700 ake farawa kuma sannan Allah zai iya ninka maka sama da haka amma abin da ba wannan ba ba fi sabilillahi ba to shine daga goma ma'ana duk ɗaya da kai za a ninka maka goma to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai ya ce amma Allah subhanahu wata'ala ya ce inna saum banda azumi a wannan lissafin duk aikin da zaki yi za a baki ninkinsa sau goma in ba a bangaren jihadi da yada kalmar Allah bane da ilmantarwa da wa'azi in a wannan bangaren ne za a baki ninki 700 ko ma sama da haka matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka mathali ambatat sab'a sanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habba misali kwatankwacin waɗanda suke fidda dukiyarsu su ciyar su taimaka wa addinin Allah da ita dan ya ce fi sabilillahi sai ce ka mathali habbatin kamar kwaya ce kamar ɗauka kwayar gero ka mathali habbatin ambatat sab'a sanabil sai ta tsirar da zangarniya guda bakwai sanabil jam'in sumbul ne sumbul shine zangarniya ki ɗauki zangarniya ta gero guda ɗaya to kun an shuka kwaya ɗaya Kwaya ɗayan nan ta haifar da nawa zangarniya nawa bakwai yawwa kuma kowace zangarniya mi'atu tuhabba, sai aka samu kwaya guda ɗari a jikinta kun ga an samu nawa kenan ɗari bakwai tunda aka ce fi sabilillah malamai suka ce kenan duk lissafi na jihadi na taimakon addinin Allah to daga nan haka yake farawa sai kuma yace wallahu yudha'ifu liman sha Allah kuma yana ninkawa wani yadda ya so malamai suka ce anan abin da ake nufi Allah zai iya ninkawa wani fiye da 700 gwargwadon ikhlasinsa a fi sabilillah mun gane wannan ma'ana in aka kalli mai ba da sa babu wanda ya san daga lissafin daga ina ne ba goma ba ba ɗari bakwai ba ba sama da haka ba ma'ana ba wani abu kai na ninkin irin wannan ba allah ne kawai ya san ladan da zai biya mai azumi kun ga ashe kenan azumi babban lada ne a ciki bai kamata mutum ya ji azumi na kusa zuwa maimakon ya murna ya ce to kenan kuma za mu zo mu shiga halin na rashin abinci da kaza da kaza kamata ya ki murna magabata murna suke yi idan watan ramadan ya shigo murna ake in ka haɗu da ɗan uwanka Allah ya ƙara mana albarka a zuwan Ramadan ma dalla da zuwan Ramadan alhamdulillah da ya kawo mu Ramadan ba bakin ciki ake ba wannan watan a cikinsa Allah na ɗaure shaidanu in an ce shaidanu ya nufin aljanu ‘ya'yan iblis da suke zuwa su sarƙafa miki ki saba wa Allah su an giza ki ki saba wa Allah to Allah na ɗaɗɗaure su da sasari a lokacin watan Ramadan har sai ya fita sai a sake su Allah subhanahu wa ta'ala yana sa mala'iku su zauna suna neman gafara ga dukkan mai azumi daga farkon azumin watan ramadana har ƙarshensa duk mai azumi mala'iku suna neman masa gafara Allah ka gafarta ma wani ya Allah ka gafarta ma wani ya Allah ka gafarta ma wani tun daga asuba fa suna faɗin wannan har lokacin da kike buɗe baki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mani kun taɓa jin wannan kalma hmm? ki tuna fa in ramadan ya zo kika yi sahur da asuba a cikin wannan hali da kike ciki mala'iku za su ta cewa ya Allah ka gafarta mata ya Allah ka gafarta mata Allah ka kankare mata zunuban nan tun daga nan fa har magariba har ki ɗauki abincin farko ki yi buɗe baki da shi shikenan sai su saurara su jira sai da safe kuma da asuba kina gama sahur kin fara azumi sai su ci gaba da wannan neman gafara har watan nan in watan ramadan ya ƙare shikenan sun gama wannan aikin dai sai dai su yi wani daban ashe mu yi murna a ramadan ya zo ko ba za mu yi murna ba wajibi mu murna don haka banda wannan kuma har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana cewa a wannan wata a kullum a kowace rana Allah subhanahu wa ta'ala yana cire wasu daga cikin bayinsa da suka cancanci shiga wuta a cire su a 'yanta su a sa su ba su cancanci shiga wutar ba a fasa a kullum a kowace rana wannan za mu yi farin ciki ramadan ya zo ko ba za mu farin ciki ba haka nan wannan wata manzan allah sana sama ya gaya mana cewa warin bakin mai azumi da mutum zai ji kun san idan mutum ya daɗe bai ci abinci ba galibin warin baki ba duka ne yake zuwa daga dattin baki ba akwai warin da yake zuwa daga ciki daga ciki ne musamman idan mutum ya daɗe bai ci abinci ba hanji yana takura to akwai wani wari da ke fitowa daga wannan hanji saboda ba komai a cikinsa sai ya rika fitowa ana jinsa ta baki to wannan warin bakin na mai azumi manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana cewa a wurin Allah ya fi turaren almiski a gumba larabe kuma dama daga cikin manya-manyan turare har zuwa yau turare akwai shi almisk yana cikin turare mai tsada mai daraja da kanshi. to ya fi to in ma kin tuno a yanzu an yi wani a turare da kila a irin naki mizanin ki ce ai wannan ya fi almiski kanshi to wannan warin bakin agun Allah ya fi wannan turaren kanshi wani iri ne kun ga wannan isa ma falala ce yauwa a wannan wata kuma har yanzu Allah subhanahu ta'ala ya aje wani dare guda ɗaya daren lailatul qadr daren lailatul qadr idan mutum Allah ya bashi gamdakatar tawfiki kenan yayi ibada a daren lailatul qadr to Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana lailatul qadr mene khairun min alfi shahrin daren lailatul qadr shi dare ne guda ɗaya amma ya fi dare guda dubu dare dubu in an ce dare dubu ai wata dubu kai ya fi wata dubu khairun min alfi shaharin ba alfi laila ba yawwa wata wata wata sau dubu wata nawa ne eh, a shekara ɗaya wata sha biyu ko to ki lissafa sha biyu nawa ce a dubu ɗaya to kuma sannan a sami wata wata wata har guda dubu malamai suka lissafa shekara tamanin da uku da ƙari in aka yi approximation kamar da masu mathematics suke yi ka ce shekara tamanin da hudu a ɗakin nan gun taron na akwai mai shekara 84 hmm? babu to mai 84 ta kaddara cewa yanzu za mu samu mutum mai shekara 84 wanda daga ran da aka haife shi har zuwa shekara 84 nan kullum a cikin ibada yake bai taba saba wa Allah ba akwai babu ko to idan kika dace da daren lailatul qadri kamar kin yi shekara 84 ne kina bautar Allah kun gane wannan abun kamar kin shekaru 84 a duniya ba komai sai bautar Allah ba saban Allah kun ga wannan alheri ne ko ba alheri ba za mu yi murna mai fatan ramadan ya ko ba za mu yi ba to wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwa masu fa'ida a wannan wata na ramadan daga cikin abubuwa har yanzu da ya kamata mu lura da su musamman gefen mata ya kamata a lura da ibada da ɗabi'ar mace dangane da ibada Allah subhanahu ta'ala ya halicci bayinsa ya sanya mu maza da mata maza da matan nan a ba magana sai yanzu da mu rika waye fi wani waye fi wani ba babban ka'ida Allah maɗauki ya ba mu a cikin alkur'ani inna Allahi indallahi atqakum a wannan ayar dama ya faɗi wannan kalma bayan ya faɗi maza da mata ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa lita'arafu inna akramakum ay min hadhihi al-ajnas yawwa a cikin wannan jinsin daban-daban da maza da mata da abin nan kasashe kasashe kabila kabila wanda yafi kowa a Allah shine me shine wa atqakum wanda yafi kowa tsoron Allah don haka ba maganar mu akan waye yafi wani bane za mu yi magana ne akan Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya halicce mu daban-daban dinnan ya ɗora wa kowa nauyin da yake kansa gwargwadon irin halitta da Allah ya bashi ɗan adam iri biyu ne akwai namiji akwai mace namiji Allah ya ɗora masa dokoki irin yadda suka dace da shi da ƙarfin jikinsa da cewa shine mai nemowa da sauransu mace ita ma Allah ya gina mata jikinta ya sa ta a yadda yake so haka yake so ya sa ta da irin wannan sura mai taushi marar ƙarfi ba wai dan arena ta ba a'a daga gargagar take irin namiji to duk rayuwar da ba za a ji daɗin ta ba amma Allah maɗaukaki ya sanya namiji ya saba wa mace mace ta saba wa namiji kuma kowanne na buƙatar ɗan uwansa to haka nan wajen ɗora musu dokoki sai ya ɗora ma kowanne abin da zai iya ya halicci mace ya sa mata wata larura kuke ce mata ko jini da yake fitowa a kowanne wata wani adadi na kwanaki shine jinin haila haka in an haihu za a daɗe jini na bin mace har wani lokaci to wannan jini menene alakarsa da watan ramadan in kina cikin haila sai watan azumi ya shigo ko misali ana cikin azumi sai jini ya zo me za a yi to sai a saurara in an riga an ɗauka sai da rana sai ga jini ana zuwa za a yi alwala sai a haga jini to shi kenan kina fitowa ki samu abinkin ki ma ki ci azumi ya karye yawwa azumi ya karye kar a ce a ni ya za a yi dora wa kaina kuma har bayan azumi in zo in ta wani ko mai tsawo da yawa ni bari in karasa a Allah ma ba zai karba ba ya karye sunansa ya karye bakin karya ba ya karye yawwa don haka sai a ci abinci bayan azumi sai a rama ɗaya shi ba kamar sallah ba ne da sallah da azumi in ana jinin haila aje su ake yi sallah ba a ramata amma azumi ana rama shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da wannan doka ku duba ku ga sallah inda za a rama sallah bayan haila ta wuce dala a saurara idan mace tana haila kwana shida misali sai ta dakatar da sallah kwana shida sallar kwana shida guda nawa ce biyar sau shida nawa talatin cif to bayan kin gama haila kenan sai kin yi sallah har talatin ramuko kun ga wannan ai akwai wahala ga aikin gida ga me sai Allah ya ce an yafe mana wannan an yi sauki ko ba ya sauki ba amma azumi kwanakinsa galibi tsakaninsa da haila ba yawa ne su ba kwana biyar kwana shida za a iya rama su don haka azumi bayan ya wuce watan ramadan ya wuce sai a rama wannan azumi da aka rasa idan mace tana cikin haila sai jini ya ɗauke kafin magariba ta yi A yana faruwa ko jini sai ya ɗauke miki magariba ba ta yi ba ba a kira sallar magariba ba dama ba ki dau azumi ba kenan tunda kina cikin haila to amma sai rana ba ta faɗi ba sai jini ya ɗauke shi kuma ya zaki sai a kama baki shikenan sai a daina cin abinci a saurara sai a je a yi wanka an fahimci wannan an yi tsarki kenan amma kuma wannan rana dai sai an rama ta wannan azumi babu ba za a ce an yi azumi ba mun fahimci wannan yawa in ko dama kamar da muka sallah za a rama ta azumi sallah ba a ramawa azumi shi ake ramawa to menene ya kamata mace ta riƙa yi lokacin azumi in tana haila malamai sun nuna mana abubuwa da yawa da ya kamata mu fa'idanta da su lokacin a haila musamman mata a rika yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala in kin haddace alkur'ani ki rika karantawa da yawa lokacin da ake cikin haila musamman watan ramadan a watan ramadan daga cikin manya-manyan ayyukan da ya kamata mutum ya mai da hankali a kai maza da mata shine a lura da karanta alkur'ani da sauke shi saukar alkur'ani din nan ni na kula a nan ba mu da wannan al'ada sosai galibi ba a yi ko ba mu santa ba kawai mace kullum tana kicin in wata ramadan yanzu zan zo magana akan wannan anjima kaɗan a me ya kamata mu rika yi da mazanmu da matan mu? daga an ce ɗaya ga watan ramadan nan an fara to ki sa ma kanki wani program na saukar alkur'ani ɗauko alkur'ani ba wai ta ka ba wannan ki ɗauka da hannunki ki riƙe kina buɗa kina karantawa tun daga fatiha ki taho kiryan tiryan kina karantawa har minal jinnati wan nasi sauka ɗaya kenan magabatan mu da zamanin sahabbai da tabi'ai har tsere suke yi wannan ya ce wannan wata ramadan din nayi sauka goma akwai mai sauka goma sha biyar duk kwana biyu zai sauke alkur'ani duk kwana biyu wani in watan ramadan ya zo a zamanin dafa wanda duniya bata dame su ba shago sai a rufe shi sai idan ya zama cewa in ba a fita ba ba za a samu abinci ba to nan kuma dole ne sai a je a nemo abinci domin ya a je a nemo abinci wajibi ne tunda akwai iyali karkashin mutum yawwa to amma idan mutum zai iya haƙura da wani aiki duk aje shi yake in mutum a ofis ne da shi ya ɗauki dabarar ɗaukar hutunsa lokacin azumi in aikin asibiti kike yi ki nemi hutun ki yazo lokacin azumi tica ce a makaranta nemi hutun ki yazo lokacin azumi da makamancin waɗannan sai ya zama kin samu damar da zaki kula da 'ya'yanki zaki kuma karanta alkur'ani ki yi sauka adadi yana da muhimmanci sai ku ga mutum ya sauke adadi sau da yawa na alkur'ani karanta wannan bakin ko kun san abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dangane da ladan karanta alkur'ani kowanne harafi ɗaya lada nawa za a ba mutum za a ba mutum lada goma kowane harafi ɗaya har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la aqulu alif lam mim harf da na faɗa muku kowane harfi harafi za a samu lada goma ba na nufin idan ka ce alif lam mim kayi harafi ɗaya kenan a kun ga harufa nawa ne alif lam mim uku alif lam mim kun ga harafi uku to kowanne ɗaya a nan za a baka lada goma ladan allah guda ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikinta la ilaha illallah ku duba fa wannan duniyar wannan duniyar wannan ƙazamar duniyar da muke ta faɗa a kanta wannan ya kashe wannan wannan ta je ta yi wannan sammu wannan wai kishi ya ce wai a je a raba ta da gidan a yi menene kuma kawai saboda a samu ke kin zauna ki samu me ki samu miji miji shi kuma a ce ga mota ga gida ga an an koshi matukar abin da za a samu shi a ce abinci uku kullum yana nan ga mota a je ina ne shi ke nan fa abin ya kare ya zo ya faɗi ya mutu ya bar ku kuma haka dole ne zai mutu dole kuma za ku mutu duniyan nan amma mu zo mu ta faɗa a kanta wanda ladan allah guda ɗaya ya fi ta ya fi duk abin da ke cikinta mutum ya raka'a biyu manzo allah sallallahu alaihi ya gaya mana cewa mutum ya yi raka'a biyu bayan fitowar alfijir raka'atai alfijir kenan kun santa aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta fi duniya da abin da ke cikinta wannan raka'a biyun da za ka yi to ku duba mutum ya karanta alkur'ani kowane lada a kowane harafi lada goma in kika karanta bismillahir rahmanir rahim harafi nawa ne a bismillah bismillahi basin mi'ara alulallan hakuri ko in aka kai ƙarshe harafi goma sha tara ne harafi na goma sha tara to in kika ce bismillahirrahmanirrahim kin samu lada nawa ɗari da casa'in lada ɗari da casa'in wannan an rubuta mishi yana cikin akawun ɗinki an ajiye mun ji kuma lada ɗaya ya fi mai ya fi duniya da abin da ke ciki duniya gaba ɗayanta la'alla wanda a cikin ku kila wata bata taba fita daga birnin kudu ba akwai kila wata bata taba fita daga birnin kudu ba a cikin ku shi yasa bata san duniyar ba duniyar a kila wani na gani a labarai a talabijin wani gidan in kika gan shi kamar ki ce me alhazai suna zuwa maka ana yin abin mamaki ba rawacin wani an kai shi wani gida ya duba gidan sai ce shi ba zai shiga ba shi ba irin nasa bane shi sai dai a kai shi bukka ce ai ba bukka nan da za kwana aka kai shi da ya hau wani kuma da ya je wani wuri ga ɗaki an ce ga gun kwanciya ga katifu da komai da ya buɗe wata ƙofa sai ya ga ɗaki duk tayil ne ko ina ko ina sai ga wani ɗan rami da aka yi magudanar ruwa ta wuce da ya leka kuma can sai ga wani wuri sai aka ce ai ban ɗaki ne nan ne za a tsuguna a yi fitsari a yi kashi ya ga shi ma sai an zauna wata rana ya dawo daga harami bai samu ɗakinsa an kulle sai ya ɗauko wata tabarma sai shiga ban ɗakin ya shimfiɗa ya ce shi nan ma ya ishe shi saboda me saboda tsaftar wurin da ya gani da ya rasa inda wani yana cikin banɗaki maimakon ya jira shi kawai sai buɗe ya je wannan ramin a kicin ya musu bayan gida ya ce ainihin ma ga wata abin nan ban ɗaki wannan abun a duniya fa ku gani a duniya kenan mutum yana rudewa yana ganin wani gini a nan kasar mu ma akwai ga sunan gini iri iri to abin da nake so ki halarto a zuciyarki baiwar Allah shine wannan duniyar fa wadda bata kai komai din nan ba shirme ne ita duk abin da ake samu a duniya wani ya samu kafin ki kuma yau babu haka ne ko ba ka ba akwai matar in so kike ki zama mijinki ya fi kowa to akwai wadda ta auri wanda ya fi kowa kuma yau ita ba ta da kowa ɗin kowan ya mutu ita ma yanzu ba ita ce mai wannan matsayin ba in namiji ne an samu waɗanda sun yi mulki in mulki ake so yau ba su ne a mulki ba kuma suna yawo bayan ƙasa duk ana ganin su in kuɗi ne wasu sun yi kuɗi kuma yanzu ba su bane a duniya mulki ba irin na annabi suleiman ba ko mai ba da umarni ga aljanu mai ba da umarni ga tsuntsaye har zuwa yau ba wani mai mulki da ke yin wannan ko ta hanyar tsafi bai samu wannan ba don haka ashe duniyar nan bai kai mu rika faɗa a kanta ki je ki lalata wata yar uwarki a yi menene a lalata ta da sanmu a kore ta daga gidan miji miji menene kuma bayan miji sai me sai ya mutu sai ki mutu kuma alhaki yana nan a kanki ya kamata a ji tsoron Allah to wannan duniyar za mu samu fiye da ita in mun bi Allah ki karanta alkur'ani wani harafi lada goma din nan za ki samu abin da yake yafi duniya da abin da ke ciki to ina ga a ce kin sauke alkur'ani sau adadi kaza a cikin ramadan da haka yana da kyau ku horar da 'ya'yanku da allah a koya musu su kansu kullum a ɗau ƙur'anin nan a ta karantawa ko ba kya ganewa nan kuma wata wani abin tambayar shine kowa a cikin mu ta iya karanta ƙur'ani hmm? tsakani da allah kowace nan aka bata qur'ani za ta karanta ta san meye a ciki ba wai ma'anar ba ba fassara nake zance ba iya karanta wadda tajwidi to kun ga sai an je makaranta ke to ai kokarin a ƙara kokartawa dan Allah a mai da hankali a wannan wata a ribaci wannan lokaci ta hanyar karanta alqur'ani akwai baiwa babba alqur'ani zai zo ranar tashin alkiyama yana ceton duk masu karatunsa zai ceto nasa na daban alqur'ani yana ceto zai ceci masu karatunsa muna roƙon Allah maɗauki ya samu dace daga cikin abubuwan da ya kamata mu sani har yanzu amfani da lokacin watan ramadan ga mace ayyukanta da take yi sau da yawa mata suna shagaltuwa da aiki a kicin a lokutan da ake buƙatar zikiri da karatun alkur'anin nan malamai sun tsara musu wasu abubuwa daga ciki yana da kyau mace lokacin da take kicin ana shirya wa mai gida da mutan gida abin shan ruwa wanda wani kicin din ana shiga sanayola tun bayan azahar ina tausaya muku to amma duk da haka abin da zan faɗa a nan zai muku amfani na farko ki sa a zuciyarki wannan aiki da kike a kicin ba kina yi ne a tilas ba ki yi abin da ake ce mai ihtisabi menene ihtisabi neman lada cikin duk abin da zaki daga kin shiga kicin nan zaki fara aiki ki sa cewa wannan aikin kina yi ne domin ki tattalin abin shan ruwa ga mai gida da mutan gida baki daya Allah ka bani lada akan wannan idan kin ji cewa aikin lada kike yi to zaki ji ba hasarar lokacin kike ba don haka a shekar ki shiga kicin kina kunkuni ni wallahi na gaji duk kaza da kaza wa haka wallahi wannan azaba har yaushe hmm? banda wannan yawa ki yi haƙuri ki natsu ki kwantar da hankalinki Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa ki a wannan yanayi ya baki kofar samun lada ne yawa da haka duk mutumin da ya aiki ya yi aikin nan kuma da sa rain cewa Allah zai bashi lada to Allah zai bashi lada insha Allah kika aika nika a yi miki a yi markaɗen ƙosai a yi markaɗo menene wannan a tattaro wannan a nika a daka wannan a turmi in allah ya hore miki yan mata ƙanana ba wannan ta taya ki duk ki sa su ku fara da bismillah kuna aiki sau da yawa ba mu san waɗannan abubuwan shi yasa muke hasarar lada kuma muke shan wahala a kicin ku fara da bismillah da kuma roƙon allah ya biya ku lada kar ku yi aikin banza ɗaya kenan ko ah, banda wannan ki samu lokacin da a cikin aikin maimakon ki rika wake wake ki rika zikiri kina aikin kina zikiri istighfari astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh duk kun haddace wannan aiko hmm? ba ya shi kadai ba ko astaghfirullah ki tayi la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kina yin wannan kina yi wata za ta ce to ai kuma ana daka ana zikiri yanzu sai haki kuma sai mutum ya ji nan da nan ya gaji ki ko motsa bakin ki ba ce aka ki daga sauti ba dama ai ki yi a nutsa a hankali kina aikin kicin kuma kina zikiri wallahi ladan da zaki samu Allah ne kawai sani ladan taimakon mai gida da taimakon mutanen gida akan tsara musu abinci kuma kina da ladan zikirin Allah subhanahu wataala banda wannan hana gulma akwai hana gulma kina aiki ki ɗauko kaset da 'yan rikoda ki sa mai gida ya siyo batir yawwa ai amfanin ki ne amfaninsa ne a sa a rediyo kina jin wata lakca kina jin muhadara ko kina jin ƙur'ani ayoyin da zaki zo ki karanta in kin sauki in kin gama aikin nan to ki rika sauraron ayoyin nan a cikin kaset kina ji kina tunawa kanki har ki iya karanta wurin lokacin da ke zo karantawa sai ki samu sauki wani zai ce to duk malam wannan abun duk wahala ce kaza da wallahi in kika sa niyya mai kyau duk wannan ba zai gagara ba ba iya yi ba ne mu matsalar mu hausawa wai daga an kawo sabon abu mai amfani da shi sai mu ce kana wannan tsirfa ne da sanabe da kaɗi mun san kaɗi ko kaɗufuri da sanabe kalmomi ne na hausa duk ma'anar su iya yi yawwa shine yin iya yi yawwa mutum ya ce wa da Allah wai a ce ka zaɗin ma sai ka zo kana zikiri to me zaki ashar hmm? kin ga ba riga ashariya ba ko a tsine wa ƴaƴa su ma sa su wani aiki da za su riƙa kai kawo min wannan ke kawo min wancan ke ɗauko wannan je ki kai markaɗe duka sai a haɗa kai mai gidan shi kansa akwai bukatar ya rika samun lokaci yana taimaka miki hmm, lallai kuwa ce tab wannan yana daga cikin abubuwan da ake ilmantar da su kansu mazaje su rika yinsa sau da yawa mazaje ba sa tausayin matansu wani abu kuma wallahi ba daidai ba ne yana da muhimmanci ka taimaka wa baiwar allah da ka kawo gida ka raba ta da gidan iyayenta ba inda za ta kai ne rayuwarta kai ne tunaninta kai ne komai to a rika taimaka mata wajen abin da za ta yi ko dai a ɗauko da Allah a saurara ko dai a ɗauko mata mai aiki da za ta taya ta in kuma babu kai ɗin abin da za ka iya nan abin ƙarfi na cikin ayyukan nata ka zo ka taya ta wani in yi ma sai akwai wata ma da ta je mijinta zai taya ta ce a ah, da Allah ka bari ni duk ba kyan gani ma ya za a yi namiji gododo kawai ka zo kicin taya ki fa zai yi manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana taya matansa sharar ɗaki akwai ɗan adam ɗin da girmansa ya kai manzon allah sallallahu alaihi babu to amma ya saukar da kansa zai zo ya taya matansa abu kaza ya taya ta wannan ya ɗinke rigarsa rigarsa ta tsage ya ɗauka ya ɗinke da kansa amma mu zamanin yanzu komai a ɗora wa mace komai ke zaki kaza ke zaki kaza a riƙa tausaya musu kuma ana yaba musu insha Allah sai su ji daɗin yin abun to yanzu dai tunda ba mazan ne a nan ba a kar ku ga amma dai za su ji in sun ji babban abin da za su yi don Allah su rika taimakawa da kalmomi masu kyau kada mace tana aiki kuma a zo a hauta da faɗa to me yasa ake kada in ta yi kuskure a nan kuma tana yin wani aikin mai kyau to a rufe ido daga kuskuren sai a gaya mata daga baya amma mutum daga ya zo misali ya ga kazanta a gida ita kuma tana ta aiki can yaro ya yi kashi can wani ya yi fitsari can tana daka ga yau za a sha ruwa ba sai ya rude kuma ya hauta da fada kuma wannan abin sai ya sa ta fushi aikin ya ki tafiya daidai ya kamata a rika hakuri zamantakewa ta yau da kullum in babu haƙuri abubuwa ba sa tafiya abu na gaba a rika amfani da wannan lokaci na wato ayyuka a kishin dinnan shi ma wajen a abincin a riƙa yinsa gwargwadon abin da za a yi yau a yi wannan abu gobe a yi wancan sau da yawa mukan tashi a yi abubuwa da yawa a zo a yi su a kawo gaban mai gida wani abu ma ba zai iya ci ba a lokaci. mun ɗaukawa idan aka zo za a sha ruwa to abin da baka ci na modin ramawa za ka yi ba ko ba ne yawwa abin da baka ci ba in ka taro da yawa ma ba za ka iya cinyewa a wannan lokacin ba don haka a daina israfi a daina mai israf israfi shine almubazzaranci duk abin da za a ci a riƙa cin gwargwadon abin da za a ci a wannan rana kar a yi ana zubarwa yawwa kuma a riƙa taimako wannan abu na gaba ki riƙa taimako don Allah a riƙa yin sadaka sadaka a watan ramadan tana cikin manya-manyan abubuwan alheri duk mutumin da ya bada sadaka a watan ramadan ninki da ninkin ba ninkin ba ninkin ake ninka masa don haka mutum ya zamu lokaci yan uwa makwauta a rika taimaka musu a rika bincikar waɗanda ba su da halin abin da za su yi wani abu a taimaka musu ki aika musu da kunu ne ko abin da kika toya wanda ba su samu dama toyawa ba a aika musu wani gidan fa daga ruwa baki sai in an daure shi ne a samu ɗan kunu shi kenan sai a yi tuwo miyar kuka ba komai a cikinta azumin nan ku ana son in ka dan samu canjin nan to makocinka ma ka taimaka masa in an samu dan naman nan an siyo to in an yi a nemi izinin mai gida a dan aika nan a aika nan ko ba izinin mai gida irin waɗannan al'ada ce sananniya ba ki da zunubi in kin yi wannan kin yi wannan cikin abin da dai ba rabarwa aka yi gaba ɗaya kuma gidan ya zama ba a samu ba kar ai wannan yau amma kar a bar makota ba su samu abin da manzo Allah sallallahu alaihi abin da yake faɗi idan mutum zai yi romo ko zai farfesu a gidansa yayi me yawaita ruwan domin makota su samu amma mu yanzu mun shiga wani zamani na musu kowa ya ɓuya shi kaɗai kamar da ka ci kai kaɗai ka mutu kai kaɗai Allah maɗauki ya taimake mu Allah ya ba mu haƙuri Allah ya ba mu son duk abin da yake so Allah ya ba mu son duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi na addini zan dakata a nan da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara muku albarka ya taimake mu wannan wata mai zuwa ya sa mu cikin waɗanda za a yanta daga jahannama Allah ya sa mu cikin waɗanda mala'iku za su neman musu gafara Allah ya karɓi ayyukan da zami na ibada Allah ya ba mu zuriya da haƙuri Allah ya ba mu zaman lafiya da mazajenmu da matayenmu Allah ya sa duk abin da ake samu na fitina ya fita daga gidajenmu Allah ya tarbiyyantar da 'ya'yanmu ya ba mu damar musu tarbiyya mai kyau da za mu yi alfahari da su Allah ya taimake mu kuma ya kai mu wannan ramadan da na gaba da na gaba da na gaba mu samu damar dacewa da ibada a daren lailatul kadari da kuma sauran darare muna fata Allah subhanahu ta'ala ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa tamu Allah ya kaɗe mana fitilu iri iri da suke damu mu Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana da alheri a rayuwar mu Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa rayuwarmu wa akhiru awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك malam assalamu alaikum warahmatullah malam allah saka da alkhairi allah kuma ya sa mu amfana da abin da muka ji kafin a karanta ban sani ba malam lokaci ya danja amma ga tambayi kwa uku za iya karanta su to kafin a karanta tambayoyi akwai malam awal ya ce akwai sako da zai isar gare ku na sanarwa don haka za mu saurari nashin sai malam ya rufe mana da tambayoyin shi to shi na a malam to bari mu karanta tambayoyi tambaya ta farko take wata take Allah take cewa malam an ce alkur'ani zai yi ceto to ko da mutum bai haddace shi duba ya karanta wani bangare daga ciki shi ma zai samu waccan falalar <coughs> dama ba sharaɗi ne sai mutum ya haddace ba amma gwargwadon abin da ka karanta kana yawan karanta alkur'ani insha allahu allah zai sa qur'ani ya cece ki allah ya sa muna cikin waɗanda za mu samu ceton alkur'ani na tambaya ta biyu take cewa malam ni ce yanayi na laulayi na ciki ya hana ni gabatar da azumi tare da ciwon kirji to sai ta yi tambaya tambayar sai aka ba ta amsar cewar idan ta idan ba ta yi azumin ba to bayan azumi za ta rama azumi 61 sannan in ba ta samu da lalurar ciki ne da kuma ciwon kirji na yawa ya hana ta ta azumi sai ta yi tambaya aka ce za ta rama azumi 61 in ba ta samu damar yin 61 ba za ta rama azumi kuma za ta ciyar mutum uku malam ina so a warware mu wannan matsala to wannan allah sauke wannan ba haka ba ne eh, wanda allah suwan ta'ala <clears throat> ya sa ta samu ga ciki ko goyo ga kuma larurar rashin lafiya da allah saurara dama an sauke mata azumi ah, abinda malamai suka saba a kai shine bayan azumi ya wuce menene a kanta na farko dai kuskuren da ke cikin wannan amsar da aka bata shine ba 61 za ta ba yawwa ba 61 ba ne domin ba ka fara ba ce ba laifi ta ba larura sai allah ya dora mata saɓani da malamai suka yi shine shin ciyarwa kawai za ta yi ko kuwa dole sai ta rama ko ku haɗawa za ta ciyarwa da ramawa yawwa wanda zai ya fi sauƙi kuma yana da dalili mai ƙarfi shine ta ciyar ma ya wadatar mata yawwa domin saudiya za ka samu wasu matan akwai cikin in kuma an haihu ana da goyo in ana goyo ana shayar wannan shi kansa wahala ne ga mai azumi saboda yaron ba zai samu abin da zai ci sosai ba to in watan azumi ya zo muke a wannan yanayi ki haƙura a ran da ba za ki iya azumi ba ran da za ki iya ki amma ran da ba za ki iya din nan ba kika bar shi to bayan ramadan ki ci da miskini ya wadatar a kowace rana insha Allah na'am wannan ta karshe addu'a take nema kan cewa duk lokacin da take ƙoƙarin tashi wani lokacin tana gabatar da sallar dare to wani lokacin in ta tashi za ta yi sai ta ji a jikinta kwara ta koma ta ci gaba da baccinta mm. to shine take neman a taya ta da addu'a to wannan biyar Allah ba ita kaɗai ba ce mu ma muna daga cikin wannan yanayi mm. sai a mana gaba ɗaya to uh, <coughs> babbar addu'a ga wannan a saurara da Allah yana da kyau mutum ya zama yana da ƙarfin niyya a zuciyarsa yawwa sidqul azima yana cikin manya-manyan abubuwa duk abin da zaki ki da gaske kar ai wasa yanzu ku duba duk mutumin da aka ce gobe da safe misali zan ba ku misali da abin da kuke mu'amala da shi in aka ce kiran asalat kiran asuba na farko kafin ma alfijir ya fito an ɗora miki nauyin ki tashi zaki ki ɗora sanwa za a yi suna gobe a gidan ko za a yi wani abu tsakani da allah kina mantawa ki makara me yasa saboda an sa a zuci to komai kika sashi a zuci haka in insha Allah baki makara ba mutum zai kai lokacin da in ya saba da tashi yana sallar dare to ba bukatar ya sa agogo ko waya ta tashe shi saboda jikin ya saba zuciyar ta gamsu kuma in za a kwanta a rika kwanciya da zikiri kwanciya ba zikirin nan yana cikin abin da ke sa mu shantake mai ta makara amma ki kwanta a gefen dama ki addu'o'in da ake yi kun sani dai dama na san malamai sun koya muku addu'o'in bacci yawwa wanda bai iya ba ya je a koya masa ayatul kursi nan tana da muhimmanci qul huwallahu ahad uku qul a'udhu bi rabbil falaq da nasi kowace uku uku amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi har zuwa karshen ayoyin nan guda biyu na suratul baqara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta akhir eh, abin nan ayoyi guda biyu nan na karshen suratul baqara ya ce kafatahu sun ishe shi sannan tasbihi 33 hamdala 33 kabbara 34 sannan kuma addu'o'i dai ga sunan daban-daban da manzon Allah sallallahu alaihi ya koya masa habbai ana yin wannan insha Allah ba za a rika makara ba Allah ya samu dace Allah subhanahu ta'ala ya ba mu tawfiki na'am ba mu ji sakon malam awwal sai kuma mi assalamu alaikum wa rahmatullah Eh, sanarwa ce ga 'yan uwa mata da suke nan da kuma wanda suke sauraro duba da yanayin azumi akan sa tafsirai haka a gidan rediyo to akwai gidajen rediyo wanda muka saba ji na kusa da kuma na dutse misali za a sa tafsirin malam kamar yadda ake sawa sawa a gidan rediyon jigawa da haka wadda take da rediyo shi da kokarin ta kiyaye kamar yadda malam ya faɗa maganin gulman nan to sai ga dama ta samu sai a zauna baki zo darasin ba dai amma za ki ji shi a rediyo insha Allah akwai rediyo jigawa za a sa shi tafsir awa daya freedom ma za a sa shi awa daya kin in wannan ya tsere miki za ki iya samu a wancan sannan ga wanda suke da satellite kuma suna tv su ma za a jona shi a gan shi a bidiyo misali tafsir din sha Allah sannan har wala yau da gidan radio freedom akwai darasin da malam ya a can masallacin zarenawa an kammala littafin kudu watan ila sa'ada shi ma za a sa shi a radio freedom sannan kuma wannan gidan rediyon birnin kudu ma na fm shi ma za su sa wannan darasin sannan akwai darasin da malam yake gabatarwa na alfurkan za a sa shi a freedom akwai darasin da malam yake gabatarwa kala shida misali ko misali kala hudu kai na tafsir da kuma wannan darasan da ake insha Allah ga wadda take da rediyo in ta saurara insha Allah za ta ji su wannan shine sakon dama da ake so a tunatar da su fatan mu da shine Allah ya sa mu ji kuma mu amfana assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh daga ƙarshe a madadin wannan mu'assasa wannan makaranta da ake gabatarwa muna yi malam godiya dangane da lokaci da ya bamu da kuma abin da ake kira karantse da aka yi malam kusan gaskiya sanarwar ranjuma ma aka sanar da malam shi yasa kuma muke ba da uzuri ga ɗaliban makaranta ran laraba da a ce abin tun wancan satin mun san za a gabatar da shi kai tsaye mun gama tunanin yin insha Allah da tirar laraba za a sanar da su to su ma muna neman uzuri gare su ran jiya muka so in sun zo makaranta mu sanar da su Allah bai ba mu iko ba saboda yanayi na ruwa kuma sai su mana hakuri akan hakan kuma muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji kuma ya ba mu ikon yin aiki da shi ta yadda ya dace abu na gaba akwai sanarwa da aka ce a isar zuwa ga reku kuma kan cewa dai kar a bar iya maza a ce su ta amfanar abin akasari duk azumi bayan allah sukan shiga ƙauyuka su gabatar da karatuttuka da darasussuka to gaskiya akan nemi agaji daga gurin kukar bakku a baya kama tun daga kayan sawa sabulai dan abin da ba a rasa ba hatta harka ta abinci duk ana iya shigawa da mutanen da suke ƙauye wanda ya shiga ya ga rayuwar da suke ciki yana suna da bukatar a taimaka musu hatta ƙura'anai za ki ga masallacin juma'a guda a cikin ƙauye amma ba ƙura'anai da za ka samu kamar ƙwaya biyar wanda za su dinga karatu a ciki kaga na da bukatar a taimaka musu to ku ma kar a bakku a baya duk wacce take da iko ko da abin da bai taka kara ya karya ne. ta bayar kar ki gano in an buƙaci wani taimako ki ce ai wane ya fi ni kaza ko wane mai kuɗi ne su ne za su a'a ko naira goma ce a cikin ki cire naira biyu ki bayar ki rike takwas wallahu alam Allah maɗaukacin sarki shi ya fi sanin wa ya fi kyakkyawan niyyar da zai kyautata masa wa ya fi kyakkyawan niyyar da zai karɓa daga gare shi Allah ubangiji ya ba mu iko aiwatarwa akwai daura da ake gabatarwa ta mata duk azumi kun sani to kuma ita ma wannan karan wannan azumin ma ana sanar da ku cewa akwai daurar za a yi don haka ku saurari sanarwar sai da fom da lokacin da za a fara amma zancen yaushe za a fara yanzu ku yi shiru kar ku bijiro da wannan tambayoyi insha Allahu za ku ji abin da zai je ya zo Allah Ubangiji ya akwai da ƙarshe ita wannan makaranta da ta asasa wannan walima ta mata ta daga wannan zaman insha Allahu an rufe makaranta sai bayan sallah da sati biyu sai a dau a ci gaba da gudanar da abin da ake gudanarwa bayan sallah da sati biyu allah ubangiji ya ba mu ikon isa wannan yanayi ya kuma ba mu ikon amfanuwa da abin da muka karanta malam muna roƙon allah maɗaukacin sarki yadda ya kawo ka lafiya ya mai da kai gida lafiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya kara budawa Allah ya tsare mana lafiyar ku ya kare mana mutuncin ku ya mu ikon amfana da lokacin ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh